mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren hudu ga watan zulhijja ko zulhajji hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara dubu da dari hudu kenan da talatin da uku daidai da sha tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyu a karatun wannan littafi na tarbiyyatul aulad fi zaukin kitabi wa sunna Na'a a sheikh abdulsalam bin abdullahi suleiman takdimi na a sheikhul rabbani salih bin fauzan al-fauzan idan ba kumanta ba muna gabar da malam ya ƙulla alkhatawatul amaliya li tarbiyatil matakan da ake so a bi ɗaya bayan ɗaya a aikace don yin tarbiyya ta addinin musulunci mun kai watan gaba ta biyar wadda malam yake mana magana akan falalayin tarbiyyar 'ya'ya mata a musulunci a inda malam ya kawo mana aya alkur'ani da ke nuna ɗabi'a da tunani irin na mutanen jahiliya na kyama da suke ma 'ya'ya mata ya kuma kawo mana aya da allah ke magana fa'in karistumuhunna ba sa an takarhu shay'an ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ƙarshe, malam ya bayyana mana cewa mutum baya jin tsoron shi ma azaba daga Allah akan zaluncin da yake mace domin wasu mutane za a ga suna mu'amala mummuna da matarsu don ta haifa musu ya mace da dama ma wasu kan kaurace mata ko su ba ta takardar saki ko kuma su batta ta na mata suna cin mutuncin suna aibata ta wanda ke haka baya jin tsoron hukumar Allah to a karkashin haka mala ya kawo mana kissar wani sarki daga cikin sarakunan larabawa wanda ake ce ma abu hamza al-dabbi har ya bayyana mana wani abu na nadama a karshe da ya yi saboda wa iyalinsa da ya yi sakamakon haifa masa ya mace da ta yi sannan a ƙarshe ya zo ya bayyana nadama ya kuma tuba daga wancan hali da da ya shiga muka yi bayani akan shi addinin musulunci ya sanya tarbiyyar 'ya'ya mata ya sanya wannan tarbiyyar ta zama hanya ce daga cikin hanyoyin da mutum zai bi shi zuwa shiga aljanna saboda hadisin jabiru dan abdullahi wanda al-imamu ahmad da bukhari a adabul mufrad suka fitar annabi ya ce wanda duke da 'ya'ya mata guda uku yake jan su jika yake jin kansu yake ɗauka ragamar komai na rayuwarsu har suka isa aure aurar da su aljannata waje waje yanke a bashi ita sahabbai suka ce idan aka samu wani ya ce idan 'ya'yan mutum guda biyu ne fa ba uku ba annabi ya ce hau wanda yake da 'ya'ya mata guda biyu din sannan hadisin anas manzan allah ke cewa wanda diye tarbiyyar 'ya'ya mata guda biyu har suka balaga tarbiyya ta addini zai zo ranar alkiyama da ne da shi za mu zo gaban allah tare annabi sai ya haɗa yatsun shi guda biyu a wani lafazi ko cewa manzan allah yi zan shiga aljanna ni da shi a yanda ka ga yatsun na haka za mu jira mu tafi allah ka shirya ta mu wancan na farko al muslim da tirmidhi suka fitar da shi wannan na biyu Alimamul al-bukhari a adab al-mufrad da imam hakim wanda ya inganta hadisin imam zahabi ya dace da shi akan haka yau za mu tashi a gabar da malam ya ce fadlu tarbiyyatin natan wahida falalayin tarbiyyar ya kwara daya Allah ya baka ya mace kwara ɗaya kai masa tarbiyyar ta tarbiyya ta addini har ta girma ka aure wa Allah da ita jama'a kun gane ko wannan shi ma yana da falala don tun makon da ya gabata ya kamata a wani ya rubuto tambaya to in ya guda ɗaya ce fa to na ce gashi nan za a karanta mala ya ce wa ibn abbas radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله ياتي من كانت له أنثى وند دكي لآمج فلم يئدها bai eh, haƙa rami ya wurga ta ya rufe ba da ranta jama'a kun gari falam ya idiha yadda mutanen jahiliya suke yi kawai sai su haƙa rami yarinya na karama sai su wurga ta kawai su mai da kasa su rufe da ranta ba shi sa kaji Allah ai ya ce wa idan mawqudatu su'ila bi ayyi dhanbin shi shine falam ya idiha uban nata bai yi irin yadda mutanen jahiliya ke ma 'ya'yansu mata ba walam ha. da kuma ya rike ta bai kashe ta ba bai kuma wulakanta ta ba an gari bai wulakantar da ita ba makaranta ingantacciya ya kai ta yadda yake kula yake ɗawainiya da ɗan shi na mijin ɗari bisa ɗari ba abin da ya rike akan wancan 'yan tasa mace jama'a kun gane ko da yawa za ku ga iyaye suna bambanta har makarantu ba za a ga ya dage yana ya kai dan shi private makaranta wadda wannan makarantar mai bala'in tsada amma sai ga ɗa mace kawai ya kai ta firamari ta gwamnati in kai magana ce ce to ya ita inuwar ce yanzu mata je ko ko ko profesa ta zama wanda ta aura za ta zai more ta tana can gidan shi ta haka ni ba zan kashe kuɗi na akan wallahi tallahi wannan zalunci dan ka san abin da annabi ya faɗa ba shi yasa Allah ka shirya da walam yu'athir waladahu alaiha kuma bai fifita dan shi namiji akan ita wannan ya mace da Allah ya bashi ba baka fifita namiji akan ita ya mace ba annabi ya ce da zan fifita wani ɗa akan wani da ya mace na fifita akan ɗa namiji saboda mai rauni ce ya kamata a tausaya mata a rinka fifita ta ana yi mata fiye da yadda ake wa namiji amma annabi mai yin adalci ya kuma ce ku yi adalci a tsakanin ƴaƴan Allah ka shirya da ya ni azzukur abin nufi bai fifita ƴaƴan shi maza a kanta ba wanda biye tsaye haka adkhalahu Allahu janna da an tashi kiyama Allah zai sa shi a aljanna shi ba wani magana bata lokaci ana tashin alkiyama shi kam Allah zai tashi a aljanna don wannan rikita rikita da rikici da wannan rigingimu na filin alkiyama ga dai garanti giredin gangariya annabi ya ce kai Allah zai saka aljanna me dalili shine kayi tarbiyyar ya mace baka rufe ta da ranta ba baka wulakantar da ita ba baka fifita ɗa namiji kanta. Allah ka shirya da mu wannan hadisi rawahu abu dawuda al-imam abu dawuda ne ruwaito shi lamba hadisi na 5146 wa ahmad haka imam ahmad fil musnad a musnadin shi mujalladi na uku shafi na 326 lamba hadisi na 1957 daidai Allah ka shirya da mu fadli man qama bi بتربية ibnataini hakanan. ga wani hadisin wanda ke magana game da falalan wanda ya tsaye tsayin daka kan yin tarbiyyar 'ya'yan shi mata guda biyu au uktaini ko kuma 'yan uwan shi mata guda biyu da ubansu ya mutu ya ban masa an gane ko yarwi anas bin malik radiyallahu an fayaku anas dan malik yana ruwaito mana daga annabi allah ya kara masa yadda anas dan malik yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله ياتي man alam man wanda ya tarbiyanci ƴaƴa mata guda biyu da Allah ya ba sa aw salasan wannan ko dai shakka ce ga mai ruwaya ko kuma annabi ya ce ne biyu ko kuma uku ko kuma biyu aw salasan ko kuma uku annabi ya ce ba biyu ba kun gane shakka ce ga mai ruwaya wannan audin a wurin wasu malaman hadisi wasu ko suka ce a'a annabi ya ce 'ya'ya biyu ne ko kuma 'ya'ya uku biyu ko uku kun gane wasu ko suka ce biyu ne ko kuma cewa annabi ya yi uku ne sai ya ce aw ne ko kuma 'yan uwan shi mata guda biyu a ko aw salasan ko kuma ɗan uwan shi mata guda uku hatta ya binna har kowane ɗayansu cikin su ‘ya'ya mata ɗin kowace ɗaya a cikin su biyu ko kuma kowace ɗaya a cikin su uku ɗin hatta ya binna har su ji sun wadatu daga shi wanda ke rike da su ɗin wansu ko kuma ‘ya'yan nan mata sun kai lokacin da sun wadatu daga tarbiyyar ba dan sun koma karkashin mijin aure jama'a kun gane ko shi ne hatta ya binna, ga ya zai fassara maka kalma a kasa garibul hadith aw ya mutu an hunna ko kuma ya mutu ya basu da ransu yana kan aikin tarbiyyar tasu ƴaƴan nashi mata guda biyu ko kuma ƴan uwan shi mata guda biyu ko kuma ƴaƴan shi mata guda uku ko kuma ƴan uwan shi mata guda uku yana cikin tarbiyyarsu kafin su kai lokacin da zai ji ya wadatu sun wadatu daga ya kula da su kun sa akwai sanda ya mace yanzu ta wadatu daga ubanta ya ci gaba da sa ido a kan shine ta je ɗakin miji duk abin da kuna ji kuwa wurin ɗaura aure sai a ce duk abin da ke kan iyayenta daga yau ya tashi a kan su waliyanta ya koma kanka ka ji ka gani zai ce na ji na gani ba ka ki ba da haka yanzu sai dai ta ɗan ka taya ɗan dinga taya ka amma duk abin da ta yanzu kai ubangiji zai tambaya jama'ar musulmi kun gane ko allah ka shiryar da wani da haka mala ya ce wanda to di ya zama haka to kaga wannan yana tarbiyyarsu yana tarbiyyarsu har suka kai matsayin da ya aurar da su kaga yanzu sun koma karkashin tarbiyyar mijinsu sun wadatu daga cika gaba da yin tarbiyyar su ke tare da ina sun duk wanda uba ne ya gani imamul har babu ya kulla kun gane ko babu na rajuli ibnatahu fi baiti zawjiha babu na rajuli ibnatahu fi baiti zawjiha babin da ke magana akan wa'azin da mutum zai je ya yi ma'yarsa a ɗakin mijinta ya kawo hadisai guda biyu akwai hadisin annabi shi da kansa jama'a kun gani sannan ya kawo hadisin na umar asarin umar jama'a kun gane ko kuma ka ce mai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da tsakar dare ya tashi ya tafi ɗakin na na fatima yana zuwa ya sallama ya bubbuga yayi sannan suka farka ya ce ku tashi ku yi sallama ku ta bacci suka ce ai manzan Allah kasar rayuka hannun Allah ya bacci ya ce ku tashi ku yi sallah ku rinka suna cewa to ai bacci manzan Allah annabi sai ya juya yana wa kanal insanu aksar shay'in jadala jama'a kun gane ku dan ada yana da yawan jayayya ana gaya mai abin da zai amfani shi yana kuma cewa bacci kun ji daya hadisi na biyu na annabi shine manzan Allah ya tashi ya ji ɗakin ƙasa yana zuwa sai iske cikin ya iske ta cikin alamar akwai matsala a tare da ita kama a sun yi rigima da gani sai ce ina mai gidanki sai ta ce rigima muka yi ya fushi ya fita na ce je ɗin ma sai na annabi na jin haka sai ya fito waje sai ga wasu ga su tsaye sai ce maza ku bi nan an ce aliyu ya yi nan ku bi duk inda yake ku je ku kira min shi jama'a kun gari suka bi hanya ashe masallaci ya shiga na annabi sai ta ku je ku dubo min shi ba ku je ku kira min shi ba ku je ku dubo min shi yana ina da suka leka masallaci sai suka gan ya tara yashi ya yi fulo da shi kaga ku je ku dubo min yana ina ba ku je ku kira min shi kun gani sai suka dawo suka ce yana masallaci shine manzon Allah sai ya tafi masallacin yana zuwa sai ya biyo ta bayan shi to ka gani in kun yi magana da in kun yi rigima da matarka karka ce a hab to ga karuwa a sabon gari ko ga karuwa a unguwa kaza ko layi kaza kun gane dan da yawa wasu haka suke da sun nemi matan sun sun kiyarda kawai sai ya fita sai ya tafi gidan karuwa akwai gidaje da kawai za a biya kudi naira ɗari biyar naira ɗari bakwai naira dubu biyar kawai a shiga yanzu na a fita to tun da kin kiyarda da shi suna nan gidajen mata ko ku sani ko ba ku sani ba suna nan a garuruwa da haka da kin kiyarda da shi kina ganin ya yi fushi ya fita goma da rabi na dare ko sha ɗaya sai in allah ya tsari can zai ji dama yana da yan ɗari uku sha biyu ko ɗari biyar zai je duk abin da yake so za a yi mai tun da kin kiki da ma kun gani ke kina gan kyauta zai sanar da ke to ya riga biya sadaki kuma aikin lada za ku ke da shi can ku aikin zunubi zai je da kuɗin shi kuma jama'a kun gane zai ɗauko ma kanshi cuta kuma ya zo ya samu daga baya jama'a kun gane ko da haka idan kun yi rigima da matarka sai ka yi irin na sayin na ta ba ka haushi in ka fito daga gidan sha ɗaya na yi sai ka zo nan ka samu malam ka ce malam a masallaci zan kwana kar ka je gidan kawo jama'a kun gani matsalar za ka ga za ka jama kanka ka jawo matarka a gaba ka kuma ja ma 'ya'yanka jama'a kun gani sai ta musu annabi yana zuwa sai zagaya ta bayi sai yana taba shi haka yana kum ya abatura kum ya abatura sai tashi sai ce mu je suka je gidan ya aka yi ya faɗa ya faɗa annabi ke kuma ya aka yi ta faɗa ta faɗa annabi ya nuna mata abin da ba daidai ba kar ta ƙara ya nuna mai ba haka ake yi ba kai ya ƙara haka shi kenan kawai shi ko sai na umar bukhari ya kawo a littafinsa ya tashi ya tafi gidan manzan allah hadisin nan na bukhari lokacin da sayyidina na umar zai bar gida ya je wani wuri ya ce mata shi kafin ya dawo ina son kimin kaza kimin kaza duk ya lissafa abubuwa karfa inda in gaba a yi ba ba ta ce mai ba ya fita ya tafi ya dawo yadda ya ce a ka ya dawo ya gaba a yi ba ke cewa ne kamun in dawo a yi ta banza da shi sai ta kama ta tsawa wai bu wanda za ta yi sai ta rama kar ka kara da kamun tsawa ya ƙara daka mata tsara, ma ya ce ni kike daka ma tsawa ta ce to kai din me wanda ya bika a wurin Allah ma yana daka wa matan shi tsawa su rama bari kai sai kalli ta ce ba dai manzan Allah ba ta ce shi kuma cikin waɗanda yake daka wa tsawa su rama har da ƴarka hafsa to sai ga yanzu mata mata shi yake ba sai ce inna lai hafsa ko ta bani ta lalace wallahi sai fice gidan yana fita sai gidan manzan Allah cikin fushi da damuwa da tashin hankali yi sallama aka ansa In shigo aka ce ni yana shiga sai wuce ɗakin ita yar tasa mata annabi sai ta fahimci akwai matsala babanta lallai da fushi ta aje duk abin da ke gabanta sai ta bi shi ɗakin tana shiga za ta shi ya ce mm, mm. hafsa ta ce na da gaske ne manzan Allah na daka muku tsawa kurama ta ce yi ka gane kai ne kake gani in da kai ne za ka ɗanyi kwaskwarima za ka ɗanyi ado za ka ɗanyi dungu ka gane su ba san wannan ba Sahabai? wallahi eh, eh ne kawai a a a period kuna kallon Ibrahimu ibrahimun cewa sahabban manzan Allah inda wanda zai yi alfahari akan tarbiyyar shi da aka yi babu kamar su domin wanda Allah ya aiko shi ya tarbiyyar su bayan su ya ce ba wanda zai yi alfahari na an yi tarbiyyar shi kamar mu domin waɗanda annabi ya tarbiyya su ne suke tarbiyyar wurin tarbiyyar mu kuma ya ce kanu ya na ala sidiki wal amana wal afa suna rankwasan mu su kama kunnen mu su ja akan sai da suka tsaya suka ga mun zama masu gaskiya da rikon amana da kamun kai da sanin ya kamata daga in sun ce a eh, eh ne kawai in sun ce a a a ta ce i ya ce hafsa ta ce na'am ba kwa gudun allah ya fushi da ku da fushin manzan allah daga yau ko da wata za ta annabi zai daka mata tsawa cikin matan shi ta rama ke akul ta ce naji an kuma gama ba ba har abada tun daga ranar ita ta cire kanta mata kare yi ba shi ne bukari ya ce iyaye ta rinka tashi suna zuwa ɗakin 'ya'yan da suka aure suna musu Da jama'a kun gari saboda akwai a lot abubuwa waɗanda zuwan naka za ka rinka nuna mata rayuwa ta rinka fahimtar sai ta yi haku jama'a kun gani wance kin ga wadda ta haife ki ma da nake auren ta ga mutare yau shekara 65 ke ita kanta ni na san zaman hakuri take da ni shekarar ki nawa da shi kar ki taba kai ma wani kara namiji ki yi haku duk abin da za ki ji ki yi kamar baki ba duk abin da za ki gani ki yi kamar gani ba idan kin zama haka ke za ki rike ragamar gida za kuma ki jure gidan amma in kika gidi to gidan nan kina ji kina gani zai fi karfin ki kuma in kika dawo gidana ba za ki iske shi irin yadda kika baro shi a ba kuma duk wanda za ki aura irin mijinki ne dan maza duk ɗaya suke uba ya dinka zuwa ɗakin yarsa yana gaya mata an gane ka dinga mata nasiha ki yi haƙuri ki yi haƙuri duk abin da kika nema a yi in ne ba ta da hankali ki aiko in ina da hali ne da ke da shi duk ƴaƴana ne ku gane mutum ya rinka zuwa ɗakin yarsa yana gaya mata ka kuma ce bari zan baki aiki daga yau zuwa wata mai zuwa duk wata ke zuwa wurin ki ko e? yau hudu ga wata daren hudu yau ga watan zulhajji daren hudu ga watan almuharram zan dawo gidan nan duk wanda ta zo wurin ki tambayan min ita duk wanda kika je wurinta wacce kika je wurinta ki tambayan min ita ta gaya miki saboda Allah ba zaman hakuri take da nata mijin ba ki ji a waɗanda za su ce miki ba zaman hakuri suke ba su nawa ne waɗanda kuma zaman hakurin suke guda nawa ne jama'a kun gani billahi allazi la ilaha illa huwa ka tara mace dubu biyar kai tambayan nan cewa duk wadda ba zaman hakuri take da zaman hakuri take yi da mijinta ba don Allah ta daga dubu biyar nan duka ba wanda zai ce kara ta daga hannu har da matan liman ba za ta daga hannu ba sai ta nuna ita ma dai zama a gurin take jama'a kun gani gaba ɗaya za su nuna zama hakuri ciki kuma ga kuma ta don Allah karatun gaba tun da za mu guda ɗin kamun sallah wadda duk take zaune da miji da ba zaman haƙuri take ba wadda dukke da miji a cikinku da ba zaman haƙuri take ba don Allah ta rubuto sati mai zuwa cewa ga ni guda ɗaya ni ba zama haƙuri nake ba kacce sa sunanki kawai ki ce gaki wallahi tallahi ke rantse mana da alƙur'ani cewa ba zama haƙuri kike ba duk abin da kike so a ɗakin miki yana miki kuma kina gani duk abin da ba ki so ba ki gani kuma bai miki ki rantse mana da alkur'ani jama'a kun gani wallahi ka je ka gaya wa yanka haka idan ɗanka ya aure ka rinka zuwa kana zuwa gidan shi kun gani kana nuna mai ya haƙuri da yadda yake gani daga wurin shi ma kun gani ga hadisin Amurkan as da ɗan shi abdullahi duk a babin ya kawo hadisin nan shi yana tashi yana zuwa gidan nan yana binciken ya suke zaune da matan shi inda ya ga daidai ne in ba daidai ba ne gyara ne kuma nuna mai cewa karin da hakuri mata da kake gani duk ɗaya ne ko maman ku hakuri nake da ita ita ma ku hakuri take ne to zai fahimce ka kun gani kuma shi ma ka ce duk wanda ya riga shi aure cikin abokan shi ya tambaye su waye ba zama hakuri yake da matar shi ba kuma ko mu na yanzu duk ga mu ai da yau muna da mata ko wanda duk a wurin nan ko a waje yake don Allah in dai kana jiyo wanda ya san ba hakuri yake da matar su ba don Allah kar ya ji nauyi ya daga hannu a gurin ah, su ma abu namu yi talaga halaga jamala yanzu matan kana nawa to uku inda za ta haɗa ku uku za ku ya guri amma kai ka ka haɗa su su uku suna ta ku ai ku haɗa su su uku da kai kawai shi ke ai hakuri ya ƙari a nan sallah kyauta da haka iyaye ce su rinka zuwa ɗakin 'ya'yansu mata su rinka zuwa gidajen 'ya'yansu maza suna saitun kwakwalansu dangane da yadda za su rinka kyautata zama musamman kuma yawaita magana akan kan kar ka rinka gaya ma wani matsalar matarka ko me ka ji ka gani ka yi haku sai dai in abin da ya shafi addini kar ka faɗi sai ka yi iyaye idan ya kici ya ne wato ka gaya ma wanda ya kamata cikin waliyanta don a ƙa'ida ta zaman aure ka rinka nuna ma ɗanka kar ka rinka kawo mana ƙaran matar kamu danginka matsalolinku ba za su gyaru ba ka rinka kai ma waliyanta danginta in ka je wurin yarka kai kuma ka rinka nuna mata kar ki rinka kawo mana matsalolinki mu dange mu iyaye ke rinka kai dange shi uwarsa ko ubansa ko waliyansa duk wanda zai haka yana san a gyara wanda ko duk zai rinka kawo wa dangin shi matsalolin mata shi ko wallahi tallahi bai kaunar mata kuma bai so su ci gaba da zama lafiya duk wanda za ta rinka gaya ma iyayenta ko danginta yayyinta ko kanninta ko yan uwanta matsalolin da ke faruwa tsakaninta da mijinta ko wallahi ba ta son mijin kuma ba ta so a gyara jama'a kun gani amma idan ki gaya ma iyayen shi ga abin da yake miki kuma gaskiya ne yana yi wallahi tallahi za su kira shi fi mai nasiya. ko da bujirarren mutum za ki gani ba za su samu haɗin kai daga wurin shi ba idan kana kai ma iyayenta abinda take mata babu yanda za a yi ba za su yi mata fada jama'a kun gani kuma ko ta ki gyara abinda take yi za ka ga ba za su ce maka sake ta sake ta amma yan uwanka idan ka gaya musu ta ƙi ta gyara sun ce wai ita kadai ce mace amma in su ce za ka ga za su ta baka haƙuri ba wanda zai yi sibil da baka ya ce sake ta amma idan ka ji ubanta ya ce saki tsinan na to shi ke nan duk duniya ba wanda ba zai ce ka suke ta in ne ka ji ubanta ko wanta ya ce yar iska mun yi mun ka sake ta kawai ka huta wallahi in ka ji ubanta ko wanta ya ce haka game da ita ko wallahi babu limamin da zai ba ka shawara ka ai bin liman ya ce sake ta to kun ji ake yi ba kuwa ce ke Allah kyauta kuma za Allah ya ce kuntu ana wa huwa fil jannati ka hataini da ni da shi sai mu zama kamar yadda kaga waɗannan yatsu guda biyu a aljanna waɗannan yatsu wa ashara bi asbihi alwusta wallati taliha annabi sai ishara da wannan dan yatsu shi ake ce ma alwusta an gane ku suna ce ma wannan alkhinsar wannan algunsar wannan alwusta wannan asabaha in ta musulmi ce an gane ko as-sabbaha musamman ta manzan Allah ita ka ba a ce mata as-sabbaba sai dai sabbaha wanda ake tasbihi da ita at ya tullahi, wa salawatu wa tayyibat kana ambaton Allah kana kada ta ko kada ta kawai ambaton Allah zikiri ne shi ma lada ake samu amma laraba suna ce mata sabbaha ne saboda wanda zai zaki da ita yake ba wanda zai zage kai maka ka ci kaza kaza ko yara kullu sai dai maka ka ci kaza kaza ka ba ka suke yi ba to sai suna ce mata sababa yan zagi wanda ake zagi da ita shi sa an kana karatun hadisai sai ga in an zo faɗin ta manzo Allah sai ka ji an ce mata sabaha kaɗan ne kakan zuwa ne ce sababar manzon Allah kaɗan da wuya Allah ta shirya da mu wannan ga yanan malayin ce wannan hadisi al-imam ya fitar da shi a mujalladi na 19 a musnadin sa kenan shafi na 480 zuwa da 81 lamba hadisi na 12497 ibn hibban ya fitar da shi a ingantaccen littafin sa mujalladi na biyu shafi na 191 lamba hadisi na 447 wal lafzu lahu wannan lafazin yadda ka ji shi na al'imamu wata ibn hibban malam sai ce ya binna dinnan ya'ani abin da yake nufi da hatta ya binna ai tastagnil wahidatu min hunna an ri'ayati ɗaya daga cikinsu ta wadatu daga sa idan shi kiwonsa a kansu kularsa a kansu kowace ɗayansu ta ji ta wadatu yanzu tun da tana da miji babanta ba sai ya ce mata tashi ke sallah asuba ba kun gane kaga ai ɗanka ko budurwa ce cewa a asuba ba yana kan ne kai uba dan karkarin ka bucewa ita kana rubuwa ne kana ga tunda katuwa ce ta balaga sai ka ji leƙa ka tashe ta sai ka leƙa ka tashe ta sai ka buga mata kofa sai ka tsaya kuma ka tabbata ta tashi sai ta buɗe sakata ka ji ta ɗauki buta ta fito za ta yi alula sannan kai gaba in ba haka ba kuwa kana nan za a yi maka tambaya kan wata in sallar ba qala ibn battal ibn battal yace rahimahullahu Allah ka ji kanshi da rahma yace haqqun ala man sami'a hadha alhadith dole ne akan duk wanda ya ji wannan hadisin an ya amala bi ya tashi aiki da shi wannan dole ne shine haqqun din haƙƙi ne akan duk wanda ya ji wannan hadisin yau ya tashi ya aiki da shi jama'a kun gane shi ne tarbiyyar 'ya'yan nashi guda biyu ko su uku din jama'a kun gane ko sai ya ce liyakuna rafiqun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil janna dan ya zama abokin zama wuri guda na manzon Allah a aljanna dan ya zama da kai da annabi za ku zauna wuri ɗaya a aljanna da haka dole ne ka tashi ka aiki da wannan hadisin dan kana so ka zama wuri guda ne wurin zaman ka da annabi wala manzilata fil akhirah a lahira ko babu wani matsayi da mutum zai samu afdalu min zalika matsayin da yafi a ce wuri ɗaya kuke zaune tare da annabi jama'ar musulmi dan Allah wace ibada ce mutum zai yi wace biyayyar Allah mutum zai yi a ranar alkiyama a kai shi wurin zama da ya fi inda Allah zai zaunar da annan Muhammadu a aljanna wannan ibadar ta ƙarya ce ba in biya musulunci ba ta ƙarya ne babu wata ibada da mutum zai wa Allah a kiyama a kai shi wani wuri a aljanna wurin da ya fi wurin da za a aji annabi babu wannan wurin to wannan dole ne wanda ya ji hadisin nan yana da 'ya'ya biyu hatsi ne a kan shi ya tashi ya aiki da wannan hadisin don ya zama abokin zama wuri ɗaya shi da manzon Allah a aljanna mala ya ce ba ku wani matsayi da mutum zai samu a lahira wanda ya wuce wannan matsayin zama wuri ɗaya da annabi kai to in ma ban da ma manzon Allah ya faɗa wannan ai da sai ka ce ma wannan hadisin ai roman ya wuce ko ko amma tunda annabi ya faɗa dole a yarda amma yanzu ku ba ku ga matsayin annabi ba a ce inda Allah zai aje manzon Allah kai din ne yanzu tukari da kai a aje ka wurin ku zauna tare me za ka yi wa Allah har Allah ya maka irin wannan wallahi tun da annabi ya faɗa dole bisa abinda za ka yi wa Allah ka samu matsayin nan shine yin tarbiyya 'ya'ya mata guda biyu da Allah ya baka ko ɗan uwa biyu da aka bar maka ko ɗaya uku da Allah ya baka ko ɗan uwa uku da aka mutu aka bar maka wallahi in dai kai tarbiyyar su ta addini har suka kai matsayin da ka aurar da su sun wadatu daga ci gaba da wallahi ranar kiyama yadda ka ji annabi ya faɗa ina dama shi a sadiqul maslum shi annabi mai gaskiya ne kuma dama in yi magana dole a yadda shi ba ka bari shikenan kawai wannan ka je ka duba fatul bari wannan magana ta ibnu battal tana nan a ciki a mujalladi na goma shafi na 536 lamba hadisi na 6005 babu fadli man yaqulu baitima babin da ke magana akan falalan wanda yake yin tarbiyyar maraya wa qad awrada al-hafiz bin hajar قول ابن بطال في أثناء شريح hadith watan shi ibn hajar a ƙarƙashin falalai yin tarbiyyar maraya an gane ko shi ne ya kwararo mana ya kawo mana wannan magana ta ibn babba a sharhin hadisin da yawa sharhi na dubu shida da biyar daidai wa kuwa wanda ya tarbiyyanci maraya tun yana ɗan karmi har ya kai matsayin da ya wadatu daga ka ci gaba da tarbiyyarsa annabi ya ce ana wa kashin ni da wanda ke ɗaukar ragamar kula da maraya fil jannati hakaza a aljanna yadda ka ga yatsun nan to haka za mu zauna wuri ɗaya da shi wa share bi asbi aihi as-sababa wal wusta sai annabi ya ishara da waɗannan yatsun shi guda biyu wannan da hausa mai ake ce mata ne wai manuniya da kuma wannan alwusta ɗin wa huna fi hadisi tarbiyatul A nan ne a hadisin da ke magana kan tarbiyyar ƴaƴa yantabiqu ayuntabaqu ala man hunna ma yuntabaqu ala kafin yatim ake watan tabbatar da wannan hadisin akan wanda ke tarbiyyar 'ya'ya mata da gwargwadon abin da ake watan ɗabbaka shi din yake dacewa din akan wanda yake yin kula da marayu ko maraya asalin hadisin ibn babbal ba akan mace kawo ba tarbiyyar mace ibn hajar da ya zo sharhin hadisin ana wa kashin yatimi ka hatai da filjanna ko kuma filjannati hakaza to a nan ne ibn hajar a bukari sai ya kawo hadisin nan a ya kawo maganar nan ta ibn babba to amma tun da annabi ya ce wanda biye tarbiyyar ɗaɗa mata guda biyu ko uku ko ɗan uwan shi mata biyu ko uku har suka girma ya aurar da su suka wadatu daga ya ci gaba da tarbiyyarsu ko annabi ya ce ni da shi ka hate da filjan haka za mu na wuri ɗaya aljanna to shi ne wannan malami tun da annabi ya ƙara faɗin irin haka akan wanda ya ya ‘ya'ya mata ko sai ya ɗauko magana ibnu basal sai kawo ta wuri domin a can ai annabi ya ce da ni da shi haka ne a nan ba ya ƙara faɗi da haka sai ya ɗauko maganar ya ce ya dace a ɗabbaka ta a nan irin yadda ibn bafal ya tabbatar da magana yadda ya nuna dace wata a can to haka anan mata dace Allah ka shirya ta to malam sai ya ce sadisan abu na shida wanda aikace ake so a kula a sa ido a kansa dangane da tarbiyyar 'ya'ya a aikace da ake sanyi shine al'azanu fi udhunil maulud yin kiran sallah a kunnen abin da aka haifa wa mutum kiran sallah a kunnen dama ikama a kunnen hagu kun gane ko wa min as-sunan allati lil muslimi an biha na daga sunnonin da ya kamata duk wani musulmi yi aiki da su shine al fi udhunil mawrud yin kiran sallah a kunnen yaron da aka haifa wa mutum da haihuwar ɗan jama'a kun gane ko to wannan babi gaba ɗayan shi ya ɗauko shi ne daga tufatul maulud bi ahkamil maulud amma zan karanta takrijan hadisan gaba su gaba ɗaya hadisan duka ba su inganta ba duk wata magana da malami zai kan matsalar ko wani ƙarin bayani to duk zai ƙara bayani ne bayan asalin ya lalace jama'a kun gane asali wata matsalar da ya kawo kiran sallah kawai shi ma bai kawo ikama ba kun san mai littafin audul ma'abud fi tarbiyyatul aulad yana ganin hadisin kiran sallah ya inganta na ikama bai inganta ba da yawa malamai suna ganin hadisin yin kiran sallah ya inganta na ikamar ne bai inganta ba amma duka hadisan ba su inganta ba amma za ku ji inda aka kwana za ku ji inda aka tashi insha Allah na hukuncin da malaman hadisi suka yi kan wannan matsala Allah ya sa mutum yana da tufatul maudu za mu zo mu karance gaba daya babu da aka ina ganin bari in ɗauko daga littafin kawai saboda shi ma bayanan kawai ya ɗauko daga littafin bai ƙara komai ba الباب الرابع في استهباب التعذير في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى أئرنا وتوفة المولود بأحكام المولود نا شمس الدين ابن قيم الجوزية أئرنا شافي نينة تلاتين دبقوي ديدي بابي نغلو دكي da ke magana a cikin mustahabbancin a cikin kunnan ɓangaren dama na jinjiri da kuma yin ikama a kunnan hagu na jinjir. malam sai ce wa fi hadal babi a wannan babi na mustahabbancin yin kiran sallah a kunnan dama da yin ikama a kunnan hagu a hadi akwai hadisai da dama amma ahaduha na ɗayansu marawa wa abu abdullahi alhakim abinda alhakim ya ruwaito abu abdullah kala yace ce haddasana abu ja'farin muhammadu bin duhainin kala haddasana ahmadu bin hazim bin abi garza kala haddasana ubaidullahi bin musa kala akbarana sufiyan bin sahidin sauri an bin ubaidullahi kala akbarani ubaidullahi bin abi rafi kala to yanzu kun ga shi ne hadisin da ke littafi da za mu karanta da haka yanzu ku ji isnadin ya ce akbar na su fiya da bin sa'ilin masauri an asim bin ubaidullahi kala akbar ne ubaidullahi bin abirafi kun ga a namunan nan na mala sai ce an abirafi to hadisin ne na ibn al-qayyim bai kawo isnadin ba kun ku gane to yanzu sai ka duba naka kala abu rafi ya ce ra'aitu rasulallahi sallallahu an abihi radiyallahu anhu ya ce kala ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na gama zan Allah azzana fi udhul hasani ibn ali na ga yana yin kiran sallah a cikin kunnan alhassan dan sayin na ali wala waladatu fatimatu sanda fatima ta haifi yaron bis salati kira da kira na sallah kun gani ko abu dawuda ya fitar da wannan hadisin ko lamba hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da biyar daidai haka tirmidhi lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari biyar da sha hudu haka imamu ahmad a cikin Musdalinsa, lamba hadisi na mujalladi na 39 shafi na 297 lamba hadisi na 23869 to malam sai ce wattir miliyu a nan ke na dawo nan wattir miliyu imamu tirmidhi ma ya fitar da hadisin wakala ya ce hadisun sahihun wannan hadisi ingantacce ne to malam mai hukunci mai takrijin hadisan wannan littafin sai ya saukar da nan ba, ya ce hadal hadis mun karu wannan hadisi mun kari mugun hadisi jama'a kun Abin abinda ake cewa munkarin hadisi shine hadisin da mutanen kirki za su ruwaito annabi ya ce a yi kaza sai wasu gangariyan yan iska ke ya ruwai ruwaito cewa annabi ya ce ka a yaro bari mu ga misali yadda za ku gani yanzu ka je ka je tashar kawo karkashin wannan gada ka san in dare raba sai ga ɗan iskan yara na haɗuwa suna shan wiwi ko to gari ya waye sai malam gumi sai zo ya ce farlan alola a alari ya ce guda bakwai ne cikin yaran nan kawai sai wani ya ce bari la alula malam ba haka bane guda goma sha bakwai to idan ka ji an cewa hadisi munkari to irin haka ta faru da shi wasu mutanen banza ne suka yi ruwayar da ta saba wa mutane irin su malam abubakar ma kun gani, Allah ka shirya da amma ga yanda takrijin yake takriji ilmi ka dai ji hukunci hadisi ne munkari da aka yanzu a wannan naka din sai ka sa haza hadisin munkar sai ka sa wannan hadisin munkari to amma ga yadda hukuncin yake ku ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan hadisin a mujalladi na shida tun daga mujalladi na shida zuwa na tara mujalladi na shida shafi na 391 zuwa da biyu abu dauda ma ya fitar da hadisin lamba hadisi na watan dubu biyar da dari daya da biyar tirmizi ma haka lamba hadisi na dubu da dari biyar da sha hudu abdulrazak ya fitar da shi lamba hadisi na dubu bakwai da dari tara da tamanin da shida al'imamu tsayalisi ya fitar da shi lamba hadisi na dari tara da saba'in walakin waƙata siku sai dai wata matsala ta kwangabar baya ta faru faja alahu fi musnadi abi aufa shi al'imamu tsayalisi sai ya sanya hadisin nan ya ce yana nan a musnadi na abi aufa wa kuwa kafa wannan shi kanshi kuskure wasu abin da yake tabbatacce an abi rafi ne ba an abi aufa ba kun ji matsala farko ko wa tabarani fil kabir haka imam tabarani ya fitar da hadisin nan lamba hadisi na 2578 imam hakim a mujalladi na uku shafi na 179 imam al-bayhaqi a sunan al-kubrasa mujalladi na tara shafi na 305 wa fi sha'bi a lamba hadisi na 8618 wal baghawi haka imam al baghawi a cikin sharh sunna mujalladi na 11 shafi na 273 min tariqi asim bin ubaidullah an ubaidullah bin abi rafi an abihi kun ji ko isnadin na littafi قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وقال الحاكم حاكم حديث Sahihun isna walam ya kharijahu amma bukhari da muslim ba su fitar da shi ba wata akabahu zahabiyu amma imamu zahabi sai da ya diddigin imamu hakim fakale da ya bi diddigi sai ce asim din da ke cikin isnadi don ifa malamai sun ce mutum ne bai rauni sun raunata shi kultu ni kuma mai takhriji ahmad suleiman an gane ko da ashekh watan mustapha hadau ya ce sai na ce wa asim huwa ibn ubaidullah ibn asim bin umar bin khattab al-adaw wannan tattaba kunna ne na sayin na umar wa huwa za'ifu mutum ne mai rauni unzur at-talqis al-habir ka je ka duba littafin imam al-bukhari talqis al-habir mujalladi na hudu shafi na 194 wa adabu ila zalika ƙari ma akan wannan tafarradahu bi hadal hadith bayan mutum ne mai rauni kuma shi kadai ya kadaitu da ruwayar wannan hadisin wa hadha tafarrud irin wannan kadaituwa ko na ruwayar min misli hadha rawi daga daga irin wannan marwacin addahu ghairu wahidin ba ma mutum ɗaya ba ya lissafa irin wannan ruwaya ta irin wannan mutumin كالإمام, كإمام, كالإمام مسلم وغيره كما دي إمام مسلم ده ورنسا سنشي منكر إمام مسلم ده ce شياتي منكر وقد أخرجه الطبراني في الكبير أيضا إمام الطبراني ما فتد شيء لما حديثنا دليتر ده شرن ده شدة da kuma lamba hadisi na 2579 bi lafzin da wani lafazi mukhtalafun wanda ya saba ma juna wa huwa shi ga yadda na shi zo azana fi udhin al-hasadi wal husaini annabi kiran sallah a kunna hasan da husaini radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda hina wulida wa amara bihi lokacin da aka haife su kuma annabi ya bada umarnin a kara musu kiran sallah akhrajahu min tariqi hammad bin shu'aib ya fitar da wannan ta hanyar hammad bin shu'aib an asim bin ubaidullahi bihi asim ta hanyar asim dan ubaidullahi yadda ka ina haka ya ruwaito wa hamadu bin Shu'aibu munkarul hadith ji shi munkarin hadisi ne yake ruwa wa huwa ma'a zalika tare da shi munkarin mutum yana ruwaya ta munkarin hadith tare da haka khalafa sauri ku nemi matsayin imamu sauri kuma ce saba mai faza da filmatini al-husayn duk da imamu sufyan sauri ya ruwaya ta wancan amma shi hakan ya ce shi kuma wannan sai ya kara da wal husayn kaga ya saba ko wal amru kuma ya ya zo da wani umarni a ruwayarsa cewa annabi ya ce kuma ayi wal amru azan a cikin ruwaya sun kun ji ayi kuma suka ce annabi ya ba da umarni kuma ayi ko to wannan umarnin shi ma tsari ne na abin da sufiyanu sauyi bai ma bai ruwa ya ba fa huwa bi zalika laf to da irin wannan lafazin ma ashaddu afan, min sadiki raunin na wannan ma fi wanda ya wuce bala'in wannan fi wanda ya gabata na rauni وقال الحيثمي الإمام الحيثمي يفعل شيكما ya رواه رواه Abu Dawuda. al abu dauda ya ruwayar wannan hadisi kala al amma shi banda cewa yin kiran sallah fi lubul husayn a kunnan husayn shi a kunnan Hassan kawai ruwa wal amru bihi kuma bai yi ruwa da yin a yi ba an gani rawahu dabarani fi kabir wa fi hammad bin shuhaib wa huwa dha'ifun jidda mutum ne mai rauni kwarai an gani idan aka ce mutum dha'ifi ne to hadisi sai a ce mai dha'if amma idan aka ce da'ifun ne jiddan ko aka ce wahin ne shi to wannan ruwa ruwaya mun karanci jama'a kun gane ko wannan ka je ka duba majma'u zawa'in na al-imam al-haythami mujalladi na hudu shafi na 64 thumma zaharat li illatul ukhra bayan waɗannan ma inji shi Mustafa al-Adawi ce sai kuma ga wata illar daban fil hadith a hadisin da ta ƙara bayyana a wurina فقد lamba hadisi na dubu takwas da ɗari تقوى da tamanin da ɗaya, مرسلا wanda kuma waya ce ma a asali a shi ma mursala ce duk wanda ka ji ana faɗi ƙarya ne cewa sahabi ya faɗa waɗanda duk ke ruwaya tabi'ai ne kawai ke cewa annabi ya yi kan abinda ake cewa hadisi mursali huwa ma qala muttabi'i qala sunna ليس كما قاله البيقوني ومرسل منه الصحابي سقط وهذا تاريخ ولا فيه مقالة فيه مشكلة الله يكوتا فتبين بذلك أن عاصم تولى سيبين شيكاً عاصم قد اضطرب فيه أيضا شيكاً شيكاً ووليونا أكوى ونظم يتشي واني أجيان ونظم يتشي كما gaya أجيان ba sahabi ba Allah ya kyauta to sai malam ya ce asani na biyu a wannan littafin nawa ma rawahu al-bayhaqi fi shabi min hadith al-hasan bin ali annabi sallallahu alaihi wasallam qala man wulida lahu mawlud fa anzala fi udhnihi yumna wa kama fi udhnihi yusra akwai ana ko ko babu babu barin kawo wannan gashi barin karanta kawai ana saboda duk ku ji wasu ƙari annabi ya ce wanda aka haifa masa yaro yi kiran sallah a kunnen yaron na dama wa a kama fi udun yusra yi ikama a kunnen yaron na nagu rubi anhu ummu biya. Allah zai ɗauke mai matsalar cutarwar wannan shaytaniyar aljana da ake ce mata ummu biya kaga wannan ya tabbata annabi ya ce idan yamma ta yi almuru ta mato goshin magariba annabi ya ce yaran nan ku killace su ku daina barin su suna yawace yawace ko a tsakar gida ne bare a titi kun gani ko masallaci zaka da yaron ka ka kafa kafa da shi annabi ya ce domin a kowace shaidaniyar aljana mai suna Un subiya ita ce ke cutar da su sai ga yaro ya kwanta bacci lafiya lafiya kawai da tsakar dare sai ka ji fasa iyo sai ya firgita haka sai ku zo ku tsaya a kan shi ka ga idan shi ya kakkafi ya rufe ka ce lafiya sai kawai ka ga ya yi shi lafiya sai kawai ka ga ya koma kuma ya ci gaba da bacci jama'a kun gani wani zubin ko yaro yana cin abinci sai ka ga ya tashi ya zaɓi rakuci wannan shaitaniyar aljanar ce su biya. ita ba ta cutar da kowa ta yara kanana kuma tana shigowa unguwanni ne da almuni gab da magariba da bayan magariba za ta ta yawo tana neman yaro shi kadai an gane ba a killace a daki ba to sai ga tana yin abin da za ta firgita shi ko ta tsorata shi a cikin bacci ta samu nata eh. to ka gani ai to suna kan ji ba za ta iya cutar da su ba inda daga islamiyya bayan da za ta yi da amma yadda daga filin kwallo ne to a uzu billahi inda kallon talabijin ne ko sun ba a uzu billahi to kaga nan kuma wannan ya sa ku ji ai kaga kullum a irin wannan lokacin annabi waɗannan yaran su alhassan da husaini na ce musu yara ne akan annabi suna yaran annabi koyaushe zai zo ya tasa su wa izu kuma bi kalimatin lahi tamma wa min kulli shaytanin wa hamma kuji ko wa min kulli ainin lamma sai toto ba musu kai ba ka rinka mai yaran za mu zo mu karanta wuri a cikin nan za ku ji za mu zo duk da bayanai kan wannan matsala duk wanda ke samu ƴaƴan shi ke samun wannan matsala za mu faɗi yadda za a warware in Allah ya so a kori a gaba cikin nan na eh. na Allah ya kai shi rufa su rufiya dare za su magance ta da izinin Allah Allah ya kyauta to kun ji wannan ko rubi'at anhu ummu subyan to shi ma ga takridin shi wannan hadisin da kaji an ce annabi ya ce wanda ya kiran sallah a kunnen yaro da aka haifa masa ya yi a kunnen kunnen shi da dama ya kiran sallah a kunnen hagu ya ikama ko Allah zai ɗauke da yaron matsalar cutarwa ummu subyan wannan hadisin shi kuma mawuyu hadisin ƙarya hadisin gatanan gatanan ku hadisin kurungus kan ku ba dan giza mana sun yi ƙarya dama duk ƙarya suka shi wannan hadisin na ƙarya ne mawuzumin hadisi na Allah ka shiryar da wanda a ko abu ya ala ga lamba hadisi nan to kun san inda za a yi abin da ya sa nake son makaranci gaba ɗaya tafrijin wannan babu duka abin da ke babu a nan zan karance shi duka in Allah ya so dalili shi ne akwai waɗanda za ka da tsakani da Allah suna nan ahalu suna suna aiki da hadisan kun gani da an haifi yaro sai ya zo a wa limamin unguwa magana to alaga fiti malam sai ma zai tafi da rawaninsa yana zuwa ce a ce to ali kwarar da sauri ali ko shi kun gani da an miko shi sai ya sa baki a kudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kiran sallan ba bai iya ba wanda wannan irin kiran sallan nasu ba abin da zai hana ummu su biyan zuwa to ka iya ne jama'a kun gane bai faɗiya ba da duk kujiyar da suke kiran sallan wallah a ko yana na ungon wai shi gani ma yake shi kowa iya kira sallah yadda ka san tashin jirgin sama da su ba can za ka je wani amma ya fari kuma wai shi yana ganin ko ba wanda ya kai shi ya duk wanda ya zo kira sallah ka ji ya ce Allahu akbar Allah shi kenan bai iya bada da ko ka ji Allah wallahi tallahi bai iya ba in ya iya ba zai haka ba duk wani malami da kaji ya ce wa wata maddu azim ba ta zo daga annabu ba ba ta zo daga annabu ba ba annabu ne ko da ita ba ka akwai maddu azim har a wurin masu tajwidi to amma sai ka yi zurfi a tajwidin kake sani ana janta ne harka goma sha biyu tana harka ashirin da hudu a harka goma sha biyu harka ɗaya shine shine ɗaya biyu ko a jiri to harka ashirin harka goma sha biyu ake suka ce tana zuwa ne a sunan Allah da kuma kalma shahada Allah sai ka kirga hudu. Allah wallahi tallahi sai ka kirga 24 suna na yan tasiri sun kawo shi shirme ne rufu ne a ina annabi bai taɓa yin wannan kun gane babu wata a kone littafi samanu na kafa fil azani wal ikama na wahid bali mai littafin wuƙatul insan mai littafin asarimul batta wallahi tallahi ka je karanta dan duk mai ladanci ya kamata a ci ya karanta littafin duk mai duk mai yin ladanci ya kamata a ce ya samu littafin kurakurai ne guda tamanin da ake wurin ikama da kiran sallah daga ciki akwai wannan kan akwai mai littafin nan wannan littafin nan na malikiya wannan wannan dalilu salik ba akarabul masalik ba dalilu salik ba ka je ka karanta shi da shi da sabilu sa'ada ina ga fi ma'arifata ahkamin ibada alama zabi imam malik sun kawo cewa mutum wurin kiran sallah zai iya cewa Allahu akbar Allahu akbar ka ji da yawa ladanai suna yin irin wannan Allahu akbar Allahu akbar ko Allahu akbar ai mutum sai ya taƙiƙin hamza wannan wawu suka ce wa ya halatta in ka sa wawun din ya halatta ba inda ya zo daga Allah ko annabi a ce Allahu akbar babu ko da larabawa suna yi haka bai zo daga Allah a ce a haka ba bai zo daga annabi a haka ba Allahu ak ak din nan bar din ko ba cewa Allahu akbar ka za ka ji abubuwa iri iri kana karatu wannan littafin to sannan sai ashhadu Allah sai ka kirga sha hudu ishirin da hudu ishirin da hudu ba sallah kiri ba sannan a wurin kiran sallah ba a raba Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka mutanen mu ko malikiya sun zo ne yin sai kawai kaji ji mutum ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر كجاودكم أشهد أن لا إله إلا الله تجاتك بدي تبدي أني ربا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كواك أجيب Guys. ga na taɓa wani na kala ya wani murya ya ce duk su ke kawo sanyin da ke mutunan mutane Allah kyauta waɗannan hadisai duka jama'a mai yiwa sanda za a biya su da takirijan nasu wani ba zai su wallahi duk wani hadisi da kaji da ya magana akan kiran sallah ko ikama a kunnen yaro da aka haifa babu wanda ya inganta za kuma mu zo mu karanta sirrin yin kiran sallah da ibnul qayyim ya kawo idan ka ji surrorin da ke ciki da ya fitar da hadisin ya inganta ba karamin sirri ke ciki ba to amma ba su inganta ba kuma kan haka ya gina duk maganganun da haka idan tushen bishiya ya mutu jira ake kawo rasan su yaushi su bushi duk wani sirri da ya faɗa tun da asali bai tabbata ba wala ya duk kawai ya a faɗi Allah ka shirya da mu to kuma muna ga ai za mu ƙara karatu ko da ɗaya ne ko talata za a zo a karatu ko ko to za a zo a karatu talata insha Allah wata ina ganin wanda duk zai rubuto tambaya ba sai ya yi wani Allah ya ƙara wa malam lafiya Allah ya kaza kun gane kawai <laughs> kawai tambaya ta ita ce me hukuncin kaza kawai in na sani in faɗi kun gane don yanzu wani ce layi uku kawai yana ta yin addu'a so <laughs> da na fara karanta irin wannan sai abin abincin da yawa ma gara a nemo ta kawai takardar a ina ya kamata a karanta wannan addu'a الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله والله أكبر الله أكبر ولل ولله الحمد الله الله كريم أنا mana malam كذا وأنا أنا إنتني إن ana yin ta kuma ba ana yi ne wani ya ansa ba don duk abubuwan da bid'o'i ne ku je ku karanta mi'a menene mi'atul khata fil idaini na wahid bali wala altafai da ya rubuta kaga wahid bali wallahi tallahi za ka yi mamakin rubuce-rubucen malami ne malami na kalima Wata mutanenmu asarimul battar ne da wukatul insan suka zo sai aka dauka kawai bali malamin rubuya ne malami ne usuli marubuci ne addini malami ne sosai mai suna malami yanzu ko usul fiki ya rubutu kan usul fiki ma ya rubutu kan abubuwa ga su na ilimi sosai ka je karanta wannan kurakure guda ɗari da mutane ke a wurin yin idi karama da ba shine za ka ga wani zai wuce gaba ko a saman mota yana bayarwa yara na ansawa wani kuma za ka ga manya ne ma yana bayarwa ana ansawa a filin idi shi kan shi liman in zai fara hudu ba sai ya ce allahu akbar allahu akbar mutane da ya faɗa su faɗi duk bid'a ne duk wannan abubuwan da kaga suna yi duk bid'a ne duk wanda ka turke tsuru tsuru ba zai ce maka ga inda annabi ba Allah ya kyauta ka mutane su kiyaye kuma irin wasan littafan ya kamata a ce mutane su kokari su rinka samun suna karanta wa alaikum salam eh eh shi ya faɗa da nufin in ya faɗi a ansa bidi'a ne su kuma sa ansa saboda ya faɗi bidi'a ne kun gani kowa na shi ke ai kamar kalla, hun ma labbai ce ka kwatin mana ba haka ake yi ba to ko maka in ka ji haka ake yi ko bidi'a ne kowa na shi ke Allah ya kyauta layya ta hau kan shi bayan ga mahaifa na ba su yi ba ni kuma ba ni da halin na sayo da nawa da nasu kenan don allah ina mafita a kan haka tun da kai allah ya ba kuɗi kai ne yake dole a kan amma in ka samu ɗoriya a kan na wanda za ka yi to sai ka mai iyayenka amma mutane suna wani kuskure duk abin da aka ce wanda ya samu iko a biya waje ba a kan shi kamar aikin hajji ba fa za ka samu kuɗi da za ka iya zuwa aikin hajji ba ka ce wa za ka fara biya ma uwarka ko ubanka ka yi saban Allah wa ya ce ba kai haka su ne suke da kuɗin ba su bane ko to bai zama dole a kansu ba kai ne kake da kuɗi kai ne ya zama dole a kanka amma kana da kuɗin da za ka biya ma kanka ka biya ma iyayen shi kenan sai ka biya ma kanka ka biya musu wallahi sun kyauta amma su ba su taɓa zuwa eh saboda ba su ba kowanne ba zai iya daina kuɗin da zai biya yi eh. amma ina dan abin da zan bayar wane dan bayar wane dan bayar duk ma ana da a biya ba mun mu kujera ko ma mun mu taje in sun yi haka sun kyauta wannan ya ce na tattala abin layya amma ban yi aski ba kuma ban yanke farce ba kuma gashi sun yi tsaho to wannan yana hana ne aski kenan da yanke farci wannan hanin aiku wannan hanin sunna ne yanzu ka yanke wa sunna ne in ka yanke kuma ka yi laifi annabi ya ce kakka yanke ko da za ci zako zako ka ba su? ai yanke su in suka yi zako zako wajibi ne ko to annabi yana sane amma ya ce ka ba su. kun gane jama'a har sai ka yanka daga dabban laifin yana neman ƙarin bayani game da gaisuwan uwa da uba bayan mutum ya yi aure shin ya zo daga manzan Allah ba manzan Allah ba haushe ne kai manzan Allah ba haushe ne bari ya zo kuma gaisuwa ko da ba ah, bayan larabci su uwa da uba dai al'ada ce ta hausa shi kuwa nan ba haushe ba a nan muka zo muka karanta auren alkalin shirayu ko da da da da da da matarsa sai da ya shekara tir uwar ta zo gidan tana zuwa a nan muka zo muka karanta littafin asfatul mu'minin uwar ta zo kawai ya dawo daga kotu wurin alkalanci ya shigo gida sai iske wata dattijuwa kawai a gidan tana ba da umarni ki rinka yin kaza ne kar ki rinka kaza kin ga kaza eh shi za ki tsari ki rinka yi yin tana ba da umarnin yin abu mai kyau yana wucewa da ya sallama da ya sun ansa da ya gaba sai ya ce ma wata a gidan ko wannan tsohuwa ce ce sai ta ce ah ai ita ce uwar matar ta kawanci ba ita ce zainab ba ita ce uwar matakka zainab sai da ci mama sannu da zuwa mara balali sannu sannu in ba ku manta ba ku je ku ji kasar sai nake cewa to ina magana gaisuwa uwa da uba bai je ba ne koya aka yi sai na ce to dama al'ada ce ta mutanen kun gani al'ada ce ta mutanen mu shi kuma annabi ba bahaushe ba shi ke to amma mutum ya je gaisuwar ya kyauta ko bai kyauta ba amma kaɗe ba mu kai kuma kaje ba ka kyauta ko ba kyauta ba ai da kai ake zuwa shi ne abin yi wannan wannan shi ne ake ce mai ne gaisuwar kwado ne ne ake ce mai ne aure gaisuwar sirkai ha to ko kudin gaiso a ba wa kudin gaiso gaisuwar sirkai ce wannan kawai al'ada ce ta mu ta hausa kuma al'ada ce mai kyau amma tsakani da Allah in ka debi abokanka kuka je kar ka yadda ka shiga musu gida da abokai a kun gane tuwar matar ka ce eh to shi kenan sai ka kuna zuwa sai ka ce musu da Allah ku jira na aure sai ka shiga ka kai shi to ai su su shiga gidan mutane haramun kai ko gidan yanzu ya to ku kalli matan mutane har shara suka muku ai eh har shara suka muku suka ajiye ba. kun ji wannan ko an amince maka saban Allah ne ruwan Allah ai su zo su gan uwar matanka ta halatta su ganta ne ai bai halatta su ganta ba kun gane idan ka je gidan yan matanka sai ka ce ku jira ni sai ka shiga ka gaishe ta sai ka jama'a kun gane eh in sai raka ka ake magana da kun je bakin zaure ka ce ku tsaya nan da Allah sai ka shiga ka gaishe ta ai kun ga in ba ku manta ba a wannan littafin da muka zo wurin tarewa sai da dai magana na ce haka wurin tarewa irin yadda ake ɗiban abokai a tufa a shiga cikin gida wallahi tallahi da haramu duk al'ada ce irin wannan ba kyau saboda wai abokan ka ne ranar abin nan ranar ranar da aka kai maka mata ɗaki za ka tare sai ga ka kwashi abokai wurin mutum biyar ko bakwai wani ma goma sai a je kuma gaba ɗaya sai an shiga ɗakin ta za a je a iske ta zauna kan kujera na rantse da Allah haramu wanda ke haka da yusu annabi ya ce bai shiga aljanna duk wani taro da kai na angwanci duk an gama za ka tafi gida eh, ba fi sarka amma da an je du wannan a kasa wanda aka ɗora mai aure aka ran sarki ne cikin abokai za a ga komai ana sa shi a tsakiya shi kenan ko leda ce sai ka ga wani ya karɓa to da a rike din amma da an je kofar shiga gida ko wai go ka tsaya ce to na lero din nan ga sai ka ce mai komin wani kai ma mai komin kana karba ka ce ha za ra ku bai ni sa'ula biyu ka ta wili malam ta tafi alaihi zan ba ku labari gobe jama'a kun gane Allah ya kyauta wannan zan ɗan karanta su ita kaɗai ya ce malam ko ta ce malam babban matsalar da ke damuna shine yawan jin zafi wajen saduwa da rashin jin sha'awa gani wannan idan ya mace ce mun riga mun ba da shawara ina jin a nan duk macen da ba ta ta'amuli da zaitun za ta rinka samun wannan matsala kun gani ta rinka shafa zaitun ba shi za a kwanta da ita ba a kewayen al'aurata cikin dimbarin farjinta kun gani wannan yana sauƙaƙe wa mace duk irin zafin da wata ke cewa tana ji yayin saduwa da ita ita ba za ta ji musamman kuma zaitun din sanda za a sadu da ita kun gane shi yana sa taushin wuri da santi dama idan jiki na bushe zai wahala namiji iya saduwa da mace a yanda kake ganin jikinka a bushe dole ce ta ji zafi wata ma ji take kamar reza ka sa zaka yanka ta da shi a cikin al'aura kuma kawai zakari ne zai shiga farjin amma za ta ji kamar reza kake yanka ta da shi shi yasa kuka ga ladabi na yin jima'i aka hana musulmi ya bari gashi ya rinka taruwa a jikinsa jikin kewayen al'aurar musamman yamaci ina daga abin da ke haifar man yamaci ko namiji matsala wurin saduwa da juna da iyali kun gani kana da mata yaushe za a ce ka ga gashi a jikinka wurin ka a ce baka cire shi ba shi ne za ku ga ai mutum ke jiwa mace ciwo shi ne za ka ga ita ma mace sai ka ji ai wani abu da ake cewa maza yankan gashi ko za ga gashin ya mace in ya yanki zakari to yana da dafi wannan yankan gashin da gashin jikin al'auran mata ke wa zakarin maza ko na rantsi da Allah ci yake yana da wuyan magani ko asibiti ka je wallahi shi ke sa zakari ya gutsu dil za ka ga ya gutsu ai ta magani wahalan magani gari duk abin da kaji manzan Allah ya faɗa fihi sirru ko wani sirri ciki dan kauce ma wannan matsala annabi ya ce duk wanda ya wuce kwana arba'in bai aske gashin hammata shi da marasa ba hadisi ne sai yana muslim annabi ya ce baka tare da ka wuce kwana arba'in baka aske gashin maraka ba baka aske gashin ka ba ki wuce kwana arba'in baki aske gashin maraki ba baki aske gashin hammatakki ba ba ki tare da manzon Allah ba ka tare da annabi ka je ka karanta wannan littafin al-fiqhul wadih min al-kitab wa sunna al madahib al-arba na bakar muhammad wane ne ka je ka karanta da ya zo ya kawo hadisin hidratul anbiya din to ya kawo hadisin sai da ya sharhi a nan ne ya ce watan abinda ake nufi da gashin al'aura shi ne tun daga cibiya har zuwa tsagun duwan da yake neman shigowa gadon baya har kewayen dubura wannan duk ne gashin dukan shi ake cirewa ba wa mutum ya takaitu kawai akan gashin da ke saman al'aurarsa ko jikin al'aurarsa ko kan marinansa ba a'a har tsagun wata matse matsinsa da kewayen duburarsa har zuwa agun duwawun shi inda gadon baya zai fara duk zai cire sai ya ce kar da littafin kuma yana wa mutane wahala yi inda ya ba shebin ba ko in wannan dan ne kawai za ga baka da matsala amma in dai da reza kun gane inda reza ne ya ce babu laifi kana iya budewa daidai. mata kaɗan ta ɗauki ce maka tsumun nukwai kamta ya ce tana iya buɗewa ɗaiɗai ka tsumun na ka sa reza ka aske ta tsumun nukwai ta fita babu ne za mu tsaya nan insha Allah karatu sai na gaba wa alaikum salam wa alaikum salam game da sana'awa ne don kuɗi na eh. gashi eh. za mu karanta a cikin nan insha Allah wa alaikum